Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma dalo da kuma niyyar muryar Arewa. Za ma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 12 ga watan Agusta. Za a ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta karyata batun kasancewar tungar 'yan Boko Haram a jihar. Za a ji kashi na biyu kuma na hira da Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ke ziyara a nan Amurka. Muna kuma tafa da wani rahoto kan barazanar ambaliyar ruwa a wasu sassan arewacin Najeriya. Sannan kamar kullum Maryam Dauda na tafa da shirinta na kallabi tsakanin rawuna. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurari ke aiko mana. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. a najeriya wasu kafofin yada labarai sun fitar da rahoton da ke cewa mutane biyu sun kamu da cutar shan inna wato polio a turance a daidai lokacin da kasar take shirin bikin cika shekaru biyu da kawar da cutar a jiya alhamis ne jaridar leadership ta ba da labarin cewa ministan kiwon lafiya na najeriya ya ce gwamnati ta tura tawagar likitoci zuwa jihar borno domin aikin rigakafi inda nan ne cutar ta sake kunno kai ministan kiwon lafiya farfesa isaac adeole ya kira lamarin koma baya duk da haka ya ce ina mai tabbatarwa da ƙasa cewa za mu yi duk abin da ya kamata wajen ganin mun shawo kan cutar ana sa ran gwamnati za ta fitar da wata sanarwa ta musamman game da wannan al'amari cutar ta bulla ne a yankin da ƙungiyar boko haram take da ƙarfi a watan jiya ƙungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira su da boda da turanci ta kira matsalolin kiwon lafiya a jihar borno da cewa yana cikin yanayi mai tsanani inda akalla mutane 500 suke buƙatar ruwa da abinci da muhalli da kulawa ta gaggawa. a nan amurka wani jami'in wasiyar sudan ta kudu ya ce gwamnatin ƙasarsa ta sokewa wasu tsoffin jami'an biyar fasfo ɗinsu domin suna kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta karɓi ikon ƙasar ta zama ƙarƙashinta. tsaffin jami'an dai sun nuna goyon bayansu ne ga kira ga majalisar ɗinkin duniya ta aika sojojin kiyaye zaman lafiya domin kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a ƙasar jakadan sudan ta kudu a nan amurka golden boy wanda ya jagoranci wani taron 'yan ƙasar ta sudan ta kudu da ke zama a ƙasashen waje ya bayyana duk wani ɗan sudan ta kudu da ke kira ga majalisar ɗinkin duniya ta karɓi ikon ƙasar a matsayin mace amanar ƙasa ya ce duk wani ɗan ƙasar da ke riƙe da fasfo ɗin sudan ta kudu da ya shiga layin masu kira ga majalisar ɗinkin duniya ta karɓi ikon ƙasar to ya kamata a ƙwace masa fasfo bayan da aka shaida masa cewa a dokar sudan ta kudu babu inda aka haramta cewa 'yan ƙasar ta sudan ta kudu da ke zaune a ƙasashen waje eh, su bayyana ra'ayinsu boye ya mai da martani da cewa laifi ne a kotun sudan ta kudu a jiya alhamis ne 'yan kungiyar sudan ta kudu da ke kasashen waje suka yi maci a kofar hedkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york inda suka yi kira ga kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya da goyi bayan aikawa da sojoji zuwa sudan ta kudu domin kare wato rayukan 'yan ƙasar ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an 'yan sandan kasar zambia sun fito karar sun musanta rahotannin da aka fitar a kasar da ke cewa sun kame wasu 'yan kasashen waje dalilin kada ƙuri'a da suka yi a babban zaben jin ra'ayin mutane da kuma babban zaben ƙasa mai magana da yawon 'yan sandan zambia ray Hamon, shi ma ya faɗa murya amurka cewa an gudanar da zaɓe lafiya sai da 'yan rigimin da ba a rasa ba 'yan sanda sun tabbatar da tsaron da ake bukata wajen gudanar da zaɓen ya ƙara da cewa a yadda 'yan sanda ke ɗauka rahotannin ba su da sahihanci kamar yadda bayanan muke nunawa babu wani rahoto da ke cewa an kama wani ɗan ƙasar waje ya ci gaba da cewa kofar mu a buɗe take idan wani yana da bayani haka zai iya tuntubar mu kuma za a bincike lamarin Haman ya ce 'yan sandan da aka aika rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar ƙwararru ne an ba su horon tabbatar da cewa masu jefa ƙuri'a sun yi zaɓe kamar yadda tsarin mulki ya ba su dama ba tare da tsoron an ci zarafinsu ba. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ta addinai sun nuna damuwarsu akan tashe-tashen hankula lokacin kamfen ɗin zaben bayan da magoya bayan jam'iyyar mai mulki patriotic front da jam'iyyar adawa ta united party for national development suka zargi junansu da tayar da zaune tsaye da kuma wa junansu hotunan 'yan takara da ake liƙawa. a karo na biyu cikin wannan makon wasu ƙungiyoyi na jam'iyyar republican ta amurka sun ce ba za su goyi bayan donald trump ba a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa sama da mutane saba'in 'yan jama'iyyar ciki har da tsohon ɗan majalisa da tsoffin shugabannin majalisar lokacin mulkin shugabar reagan da shugaba bush ƙarami da babba sun aika da wasiƙa zuwa ga shugaban jama'iyyar ryan previous suna buƙatar jam'iyyar da ta dakatar da yin amfani da kuɗaɗenta lokacin da yin tallace-tallace na neman a zaɓi trump a maimakon haka ta yi amfani da su kan 'yan majalisar dokoki da na wakilai sun ce yiwuwar trump ya samu nasara a zaben watan nuwamba na ƙara dusashewa kulla yomin cikin dalilan da suka yi amfani da su akwai na maganar kace na ce da mahaifin tsohon sojan nan da aka kashe a iraki jami'in sadarwa na jam'iyyar republican andrew weston ya faɗa wa muryar amurka cewa idan har jam'iyyar bata canza alkibla ba to za ta yi dana sani a zaben labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zango a jihar Bauchi inda gwamnati ta karyata zargin cewa akwai tungar Boko Haram a jihar Abdulluhan Muhammad Gareka. jihar bauchi ta shiga cikin rukunin jihohin ƙasar nan da suke fuskantar matsalar harkar tsaro wanda suke da nasaba da sace-sacen mutane da ake garkuwa da su don neman kudaden fansa da kuma satar dabbobi wannan taɓarɓarewar tsaro ya sa ɗan majalisar dattawan da ke wakiltar shiyar jihar bauchi ta tsakiya isa hamma misau yin bayani a jaridar daily trust cewa ƙungiyar boko haram ta kafa sabon tunga a jihar bauchin to sai dai kuma mai baiwa gwamnan jihar bauchin shawara a fannin tsaro brigadier general ladan yusuf mai ritaya ya ce babu batun boko haram illa masu satar mutane domin neman kudin fansa wanda kuma sun kama wasu gagga daga cikinsu to halin da ke faruwa dajin lamebura kana sane da abin da ke faruwa a zamfara ka sane da abin da ke faruwa a kaduna kano bronsu eh, wannan ya zama kamar ruwan dare gama duniya ne alhamdulillahi a nan jihar bauchi abinda muka yi akan waɗannan abubuwa da ke faruwa akwai birged da aka kawo daga kaduna kan iyakanmu rahama daga kano akwai birged su sun zauna suna operation kaga abubuwan da ake ta yi kenan jama'a ba su sani ba da sojoji suka shiga mutanen ƙauye suka fito suna boko haram boko haram jama'a yanzu har sun fara ganewa in sun ga mutane sai marmaza su yi waya su ce boko haram sai in an je sai a gaya musu sojojin ne to dalilin da ya sa yawanci da a shiga wannan exercise ba tare da cewa an gaya wa mutane ba in an gaya musu wallahi wallahi gaya wa mutane suke su kana magana kan cewar ana ta batun kakkama wa'annan mutane wanda suke suke satin shanu kuma da mutane su garkuwa da su don a ba kuɗi to amma sai gashi a gefe guda sanata daga jihar bauchi ya fito yana cewar akwai yan boko haram a wannan daji me za ka ce eto eh yan sandan da sojojin da ke cikin wannan waje sun fito sun gaya mana cewa ba yan boko haram ba ne yawa na ɗaya kenan kuma duk wanda muke kama wannan ba su da wani eh, abin da ya haɗa su da boko haram da brigade commander daga kano da brigade commander daga kaduna da namu brigade commander da suka shiga wannan waje tabbatar mana cewa babu sansanin da aka kafa a wannan wayo na 'yan boko haram ko 'yan menene bandit da su ce wai tireloli 20 tireloli ya za a yi tirela ba ba allura ba ne a ce tirela biyar sun shigo bauchi tirela goma sun shigo bauchi mutane dan allah su kar su rinka sa siyasa a maganar tsaro dan azumi sale mazaunin yankin toro ne ya shaida mini cewa da farko an fara ne da satan dabbobi kafin a faɗaɗa zuwa kan mutane. Baga faɗi sun fara da dabbobi ne, to tun suna yi a jeji din kamar yadda na faɗa can su su fulani, to har yanzu mana kuma ya fara da cikin gari haka ana zuwa kama mutane. Abdulluhan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Haka yake kuma a gaida Abdulwahab na musamman. To sai kuma wannan waƙar kafin mu ci gaba. Altyazı Thank you. gaida 'yan Habasha, to kamar yadda aka ji a shirinmu na safe, Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya ziyarci yato ya kawo ziyarar aiki a Amurka, kuma abokin aiki Muladen Ibrahim a yawa ya tattauna da shi, kuma ga kashi na biyu na hirar tasu, inda za mu yi shimfiɗa daga inda Sufeto janar Idris Kiftin Ibrahim ke cewa. Na yi miti da su 'yan State Department, wato su ne kamar government, I mean central government na America kenan. Mm. mun miti da su tattauna da su mun tattauna da su especially in areas na security musamman harkokin tsaro mm. kuma luckily bayan zo mu mun haɗu da wanda muka yi aiki da su ma a Najeriya so mun yi ne wato miti da muka yi da su wato akan ya za mu su taimaka mana a Najeriya mu cika matsalolin da muke da shi na tsaro a Najeriya madalla tun da kai ma ka san akwai matsaloli na tsaro ah, wanda kuma suka yi tasiri ko kuma suka aka fi sanin su sarari su ne matsalan sace mutane a yi garkuwa da su na biyu kuma shine matsalan tsaro a yankin niger delta wanda kwanakin baya har na ganka ka ziyarci baramutu hmm. ah, shin me kake yi domin ganin an shawo kan wannan matsalan to a kan maganan sace mutane da aka garkuwa da su abinda muke yi dai mu yi deploy yaran mu da yawa kamar inda abun ya fi tsanani a ah, abuja da kaduna mun deploying yan patrol namu yanzu tun last week su rage wannan abun nan kuma ka tuna an ka duba mun kawo mutane da yawa da suka shige cikin wannan uh, matsalolin abin da muke yanzu duk inda aka samu wannan kidnapping ne mukan zo ne abin da lokacin da aka kidnapping mukan bi su a hankali ne su saki mutane da ransu ne amma wata da mukan bi su ɗaya ba ɗaya an ka tuna wanda ya kidnapping shi uh, deputy ambassador na Sierra alone Eh, wajen mutane goma sha biyar kama mun yi da nasu a press a nigeria so mun riga yan kidnapping din abin da zan gaya musu duk wanda ya shiga wannan maganan kidnapping din zamu mu kama su ne mu gabatar su gaban kotu kuma a cikin abubuwan da muka yi discussing da su 'yan eh, state department america mun tattauna da su inda za su taimaka mana mu cikan wannan matsalar kidnapping a nigeria kuma su yi mana gaskiya su yi mana sun ba da indication cewa za su taimaka mana by the time da na koma Najeriya na gan zamu zamu zamu zamu zauna da su embassy namu da foreign foreign affairs namu sai da zamu mu samu wannan to taimako wani irin taimako taimako na kuɗi ko na kayan aiki ko na horaswa duka dai akwai na akwai na eh, akwai taimako na na horaswa mhm. akwai taimako na samun eh, fund akwai wani special fund anti terrorism fund yes kuɗi to muna ganin kila muka yi assessment wani abu zai taimaka masu eh, police eh, ainihi mu yi training yara mu kuma mu samu logistics a cikin abunan fannin to horaswa din su za su zo Najeriya ne su horas da jami'an naku ko ko jami'an naku ne za su zo na Amurka domin an san wannan details zai ne ce muka na kuma Najeriya zamu discussing da su kenan amma a kamar yadda ce muna gani fi su zo Najeriya su koyar da su koyar da yaran mu su koyar da su a trendy trainer wato wanda za su koya masauran sauran mutane. Feto janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Idris Ibrahim a hirarsu da Ladan Ibrahim a yawa. Sai kuma jihar Yobe inda Haruna Dauda ya aiko mana da rahoto kan gargaɗin da hukumar nazarin yanayi ta yi kan yiwuwar a fuskanci mummunar ambaliya a jihohin Borno da Yoba da Kaduna inda Haruna ya ci gaba da cewa. an dai daɗe ana samun ambaliyar ruwa a irin waɗannan jihohi musamman ma irin garuruwan da ke bakin kogi inda sau da dama akan gargaɗi jama'a da su guje wa gine-gine a bakin kogi don gudun abin da kakai ya komo wani sa'in kuwa akan samu ambaliyar ruwan ne a cikin gari saboda toshewar magudanar ruwa da hakan zai sa ruwan tumbatsa ya kuma kwarara zuwa gidajen mutane sai dai hukumar kula da muhalli na jihar borno ta ce tana iya nata kokari don ganin cewa ta yashe magudanar ruwa zan baiwa ruwan daman gangarawa zuwa koguna da kuma gujewa musabbabin akwan ambaliyar alhaji ali suruni dai shine shugaban hukumar inganta muhalli na jihar borno wadda kuma ya mun karin haske game da yadda suke gudanar da wannan ayyuka nasu kamar haka dama kowace shekara muna yashe duk magudanar ruwa amma kuma damuwar da muke da shi mutanen namu ne yanzu muka canza tsarin da muke so mu magance wannan abu wanda za ta zama ba kowane lissafi in akwai ba za mu yi fargabanta ba amma yanzu duk kowane magudanar ruwa manya-manyan da take zuwa ko gidan to muna bude amma babban matsalar mu mutane sun ɗauki wata ɗabi'a na zub da bola a cikin magudanar ruwa babba irin kamar koki da dukkokin kuma level ɗinta ta haura ta zo sama wanda kusan daidai take da bakin magudanar ruwan da take fita a unguwanni. na in ba dan matsalar da muka iski kanmu kuma da wannan matsalar da muka je na tsaro ba da warhaka da duk kudin da muke da su nan da za a tirejin nan a yashe wannan da yake ciki kuma a kada da a kada zurfin wannan magudanar kogi din gaba daya. tsoron kare da banda batun zubda juji ana magana kamar akwai ma karancin magudanar ruwan haka da musamman a cikin garin maiduguri kamar a kone shirin yadda da gwamnati take yi wajen tsara irin waɗannan magudanar ruwa saboda a samu a samun magudanar ruwa da zai wuce idan aka yi ruwan sama. Dakatan da ake gaya mata mai tsara birane kuma zaɓe da tsari da kuma yadda fasalin dare yake shi ne urban development. Kuma a akwai ma'aikata na ministry of works wanda ake so gine-gine da kuma da tsare-tsare na waɗannan abu. Kuma akwai bosefa wanda take kare mahafi kuma da kauda duk dauda da kuma magudanar ruwa a samu a kauda abin da zai kawo illa. So wannan ma'aikatan nan sai an zo an zo na tare. Ganin cewa jihar Yobe ma da ke makwabta da jihar borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da irin wannan matsalar ambaliyar ruwa duk shekara hakan ya sa ne kokarin jin irin matakan da hukumomi kan ɗauka da na ta tuntuɓar kwamishinan ma'aikatar gona da tsabtace muhalli na jihar wato alhaji mustapha gajirama sai dai ba ɗauki waya ba na kuma aiki sako sai dai har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban samu wata amsa daga gare shi ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida ɗan mutan biyu yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. zama kallabi tsakanin Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Aisha Maki daga jamhuriyar Nijar wadda ta halarci babban taron horar da matasan Afirka zama shugabanni na gari wanda gwamnatin Amurka ke shiryawa shekara-shekara. A makon da ya gabata ta bayyana mana irin abubuwan da ta koya a wannan taron musamman ma daga jawabin shugaba Obama. Yau za ku ji ci gaban bayaninta a kan jawabin na shugaba Obama. Kuma ba irin wannan hannu Obama yake cewa wai kamar ko da yaushe muna zancen cewa ai mu an zamanin mulkin mallaka an mm-hmm. cuce mu an mu kaza an zambace mu dan shine har yanzu kasar mu ta gaba yaduwa kontinent mu na Afirka ko kasashen mu yake da Allah mu bar wannan tunanin ni tunanin cewa wai lalle wancan ya fice ne za mu yi a yanzu kuma a gaba menene muke iya idan ganin cewa mun ba kasashen mu gudunmuwa ko mun ba gwamnati hannu saboda ganin cewa ya ci gaba an kammala guri gaba ɗaya a tare kuma hannu da na zo matasa da dama sun gwada talent su anan sun gwada wani irin abu ne suka iya ma suka kama ƙasar amurka gudunmuwa akwai yara guda biyu wanda suka zo daga nijar an kasan mu akwai wanda ake cema ibrahim jarmako akwai guda da ake cema abdul hussein su duka sun yi wani sun kawo wani kokari bisa kan na'ura ganin cewa yane za su tallaba kamar harkar yadi kin nan shi abdul hussein ya kawo wani sabon canji wanda a bisa salula za ka iya caji ka ɗauki gaba ɗaya sashe sashe na bisa kan harkar shi wannan na yadi kin ka karanta ba da wai sai ka je kana yawo ma kana tafiya sai ka iya karantawa yanzu kuma ya yi sharin insha a duniya gaba ɗaya ko ina kuma shi kuma oh. ibrahim jori ya yi wani abu wanda ya kawo canji yadda ake koya ma yara mathematics ta hanyar Lissafi kenan. eh ta hanyar intanet hallo shi ma nan kuma sai ya ba amurka gudunmuwa don cewa ganin ta saka shi a kowace lakkononi inda ake inda ake koya eh, a kowace makarantu a nan to wani irin matsaloli ne kike gani ke shafar karatu ko ilimi a nahiyar afirka to a na farko dai wani abubuwa da na lura cewa shine kamar ba a cika ba ilimi mai zurfi karfi ba musamman ma fannin gurin iya mata ba a hmm. ba su tallabin cewa idan suka je wani matsayi a ba su tallabi ganin cewa sun ci gaba da karatunsu har su je su kai wani matsayi har su samu digiri da sauransu wannan abu ne na farko kuma abu na biyu na lura da cewa kwata-kwata ma wani lokaci za ki ga kamar yadda ba a kula da ɗalibai gurin cewa an tabbatar da lalle sun samu makwanci mai kyau sun samu abinci kyaukyawa kuma sun samu kuɗi wanda za su kashe da ma wanda za su yi ɗan abubuwa da dama ko an tambaye kamar wani wani littafi ka je ka buga ko da sauransu wani wanda za a tallaba musu to abubuwa ne da mm. dama wanda suke suka yi karanci a afirka shi yasa ma mafi yawanci kikan ga wanda suka samu suka fita daga continent suka je turai sai su ki dawowa sai su zamna a can kasar saboda sun san garin in sun dawo ma babu aiki ko kuma in ka zo ma kayi ilimin ka zo amma ba za a baka ba saboda kayi ilimi sai dai a baka dan saboda a dan wane ne kanan wane ne ko kuma dan uwan su wane ne to wannan abubuwa ne da dama wanda nake so ya zama so a ce a Afirka an kaure shi. To ta yaya kike gani za a iya warware irin waɗannan matsalolin da ke shafar ilimin mata a nahiyar Afirka? To ni kama a ganin da nake yin abu ne wanda sai in ce kamar huka ce mai baki biyu. Tana yanka kowa tun da me yasa na ce haka nan wani lokacin su da kansu matan daga gare su ne sai ki ga kamar mace sai su ce a'a ai wannan aikin na namiji ne ko kuma a'a idan ne wannan aikin kaka za a gani idan ne wannan aikin anya zan samu miji kuwa idan ne wannan aikin me zan fito. suna tunanin cewa akwai aiki wai wanda yake ya to sai maza suke iya shi ba sa iya yi mm. sai ki ga mace tana son abin a ranta shi kuma duk in babu soyayya cikin aikin da kake ba za ka iya yin shi ba kuma ba irin wannan wataran cikan ganin cewa mazan idan mace tana aiki tare da su aiki guda kuke yi tare kuma wani lokacin ma kikan ga matan sun ma ba da kuzari akan wani abubuwan mm-hmm. amma sai mazan ya zamanto sun sa musu birki a cikin harkar tahiyar su ko ki ga mata sun je wani lokaci suna aiki tare da maza ana tsangwamaka baka samu kai aiki da kyau ko kuma wata idan ta yi aure shi kenan babu sai miji ya ce ko ta zaɓi auren ko ta zaɓi aiki to da dama sai kiga kamar barantana ma irin wani aikin da nake na drama sai kiga in sun fara sai su bari to ina jan hankalin yan uwan maza su ba mu haɗin gwiwa saboda ganin cewa mun ci gaba da aiki mutum da drama ba wai sasanti bane ba abu ne wanda yake iya shi ma kawo nashi gudunmuwa don ganin cewa an gina ƙasa ina ɗauki mm. Najeriya ai a yanzu yau kuwa da dama da kuke a fuskan harkar fina-finai kuna samun riba shi sosai kuma gwamnati tana cin riba a cikin shi to ina son gwamnatin Nijar ya gane da cewa wani lalle fina-finan da ake wato sinima aiki ne wanda yake iya sa kasan mu ta fita waje tuta ta daga a ko ina dalilin shi kuma hannu zai sa in aka ba da kuzari aka sa kai akan abun za a ci riba shi har ma a maida shi industry ya zamanto mu ma mun yi suna kamar yadda Najeriya ta yi su Wood da Nollywood mu ma ya zamanto kasar mu ta yi suna. amma da yake ya zamanto babu ba da haɗin gwiwa akan al'amarin sai kike ganin wata rana in aka je competition in ma muna baya ba wai dan ba a iya bane saboda gwamnati baya ba da muhimmanci ne akan abin kuma babu tallabawa a bisa yadda za a ga an yi abin saboda a cimma gurin shi. Masu sauraro iyakacin abin da ya sawwaka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. a madadin babbar bakuwar tamu aisha maki da miss julie leathers gresham da ta hada shirin da bada umarni ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya to a gaida inar ibro yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da karmar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da yadda hukumin lafiya suka ce sun gano wasu yara guda biyu dauke da cutar folio a arewa maso gabar ko a ce ne duguri. Hakika abu ne mai tad hankali amma kuma sai mu ce ganin cewa an shafa shekaru ba a samu mai dauke da cutar ba sai mu ce hakika wannan an samu nasara ci gaba mai amfani assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka sunana gambo barau fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin fataskum a yau ina so na yi kira da roƙo ga mai girma gwamnan mu alhaji ibrahim gaidan a bisa hali da ma'aikata suka shiga na lokal gamma rashin albashi yana nema ya jefa 'yan uwa masu ma'aikata a cikin wani hali Assalamu alaikum VOA mai magana mataimakin shugaban kungiyar matasan Fulani Waldere Fulbifur of Nigeria a na kasar Nigeria Aliyu Imam Aboki daga ma jihar Kwara. Wato ina so na amfani da wannan dama saboda in yi kira ga dukkanin talakawan Nigeria waɗanda suke da wakilci a zauren majalisan a dokoki na tarayya wato House of Reps. Saboda ka ina kiran ku talakawa wannan fa mun ga abubuwan da ke faruwa wato tonin sililin da suke wa junansu a zaurin majalisa saboda haka wannan kuma raba gardamar ya rage gunku amma ba da rigima ba ku amfani da ƙuri'ar ku lokacin zaɓe mai zuwa da hakan nake kiran dukkanin talakan najeriya mu yi haƙuri mu ci gaba da yi gaban mu janar muhammadu buhari addu'a allah ya dafa masa To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice Ibrahim a Najeriya wasu kafofin yada labarai sun fitar da rahoton da ke cewa mutane biyu sun kamu da cutar shan inna wato polio a turanci a daidai lokacin da kasar take shirin bikin cika shekaru biyu da kawar da cutar. a nan amurka kuma wani jami'in diflomasiyyar sudan ta kudu ya ce gwamnatin kasarsa ta soke wasu tsaffin jami'an ta biyar fasfo ɗinsu domin suna kamfen ga majalisar ɗinkin duniya ta karbi ikon ƙasar ta zama tamkar wani bangare ne a majalisar ɗinkin duniya jami'an 'yan sandan kasar zambia sun fito karara sun musanta rahotannin da aka fitar a kasar da ke cewa sun kame wasu 'yan kasashen waje dalilin kada kuri'a da suka yi a babban zaben jin ra'ayin mutane da kuma babban zaben ƙasa. a karo na biyu cikin wannan makon wasu ƙungiyoyi na jam'iyyar republican ta amurka sun ce ba su goyi bayan donald trump ba a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa sama da mutane 70 'yan jam'iyyar ciki har da tsohon ɗan majalisa da tsoffin shugabannin majalisar lokacin mulkin shugaba reagan da shugaba bush karami da babba sun aika da wasiƙa To nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kafin mu sallama da ku muna mika ta'aziyyar mu ga yan uwa da iyalan wani mai sauraron mu sosai wato marigayi Alhaji Yaro na Alhaji Mai Dugu jika da fari gombe Allah ya ji kanshi da rahama. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma CD da Salaman da injiniyan mu John ni ina kuke cewa sai anjima. jima.